yawwa bari na kira ɗan buzu ya zo ya kawo min maganin nan hello ɗan buzu bana ina ne kwana biyu shiru in ji wata ta ce maryam ta ce ka kawo mata magani lantana ma ta ce ka kawo mata magani amma ni shiru ta allah ka zo ka kawo min maganin nan yawwa hello gida ba mai falwayan na ni ce makwabciyanku mai falwaya mai bishiyar mangwara a gefen salamu alaikum hajjaji makkatu ai ban gane ki ba na ce laifi na yi ne ni ai hajjaji makkatu ke sai dai ganki kin shigo mota kin fito daga mota kin fice kin shigo daga mota kin shigo gida ban zaci ai baki da da ma karfi ba sosai Allah kuma ga ki kamar zaki karfi a ida ne kawai Allah sarki na je nan makwabciya na Maryam take ce mun ai kai ka bata magani kai kai kai Maryam ni na bata magani a radi da na barta magani wata takwas ya'ya hudu ta samu kai kai kai kai kai kin san Allah a ramu wata takwas ya'ya hudu wata takwas ƴaƴa hudu kai to maganinmu da kike gani hmm. a zandar maradi shugaban kasanmu eh. ya ce wannan magani amai da shi a cikin gidan gwamnati ice gwamna kada zai iya shan maganinmu <laughs> amma abin da nake so da ke ya kamata in zaki shan magani ya zamto cewa mijinki ba shi fita koyi saboda zaki ji karfi kasala zaki ji babu ciwon baya zaki ji babu gajiya baki ji babu kin gane sannan aradu magani na ko namiji ya sha shi in dai da niyyar haihuwa ya sha sai ya haihu Allah aradu to a bani eh abinda nake son da ke what kai ya kika ji wannan wanda yake maganin nan naka Allah ko ga shi mai gidan baya nan dai kuma na karɓi magani na sha ayya sa ko kuma na ji kace maganin nan naka eh idan na karɓe shi na sha mm. kasance cewa mai gida yana da tabbas a to dama gaskiya maganin nan in dai a ce mai gida ba shi nan sai dai ki ajiye shi amma yanzu kuma na sam za ki yi farna da yawa billahi lazi don yanzu za ki iya cin abinci kwano hudu allah allah wallahi shi ya yi tafiya ko ka yi kwana uku allah <laughs> to bari in kara miki magani nan a kuma aya haka eh mana saboda yana wanke mara za ki ji in kika je yin fitsari hmm. wallahi idan kin yi a kan siminti ba shi da kwari hmm. za ki rinka ganin gari na fita tir tir a radun Allah kina ji da kyau hmm. sannan kuma eh shiga daga ciki ka ci abinci a a lillahi lazi banyawa a a banyawa abinci eh. ai na ce abinci a ciki wallahi na ci abinci can na haɗu da jamilu ofisa ya ce don buzu kwana biyu ban ganka ba kuma kana burge ni ya ce wallahi mu je abinci sai ka tumre wannan abincin ya fi na gidan jamilu ofisa daɗi allah saboda kaji ne a cikin su allah allah saka da alkhairi to amma bari yi ma an kara miki magani mm. bara jim ya miki shi dukkan maganin nan ba zai yawa ba ai zai miki yawa ba zan baki ba yaya kika ji wannan to abinda nake so mu gina miki wannan magani mm. shi in ka shamshi dole ne ka tsaya ka yi biyayya ga abin da zan haɗi maka saboda za ki ji ya kara miki karfin cin abinci in da kina cin yin domi kwali uku yanzu kwali takwas za ki ci shi wannan magani eh kwarai da gaske sannan kuma ba a shamshi in mijinki ba shi nan ai ko bayi nan to yanzu kin gani ya yi tafiya tafiya kwana uku kwana uku mm. kai dai kwana uku kafin ya dawo to shi kenan yasa ni ce maka ba shi da eh to kin san abinci sai ka dan huta <laughs> to shi kenan dare ke mu kofin nan mm. abin da nake so in gaya miki ina jin daɗin yadda kike kyautatawa wa 'yan unguwa allah ya unguwa na kin ce da safe sadakar waina don ki samu haihuwa to yanzu za ki samu haihuwa in allah yadda <laughs> hai a'a ke ba ki ce min gari ya wai? wallahi yanzu na fito kin san buzu ba a ganin sirarar kansa hai billahi lazi wannan kin sa ni mun yi abin da ban mu yi hmm. wallahi dan sabo kawai dai na tausaya miki ai ni da na sani wa da buzu na aure Allah Allah kuwa to aike matsalar ku ne ku ba hamshe idan bunzu ya zo ce yana sanya ya sai ku rinka sa su abubuwa wanda ba mu yi amma da a ce ba hamshe ya samu dan buzu ko irin mu ko irin kallon mu billahi da ko ko za a rinka biya miki kudin maka za ki ce ke fa dan buzu wallahi yayi a ni ma karan ne yau na shaida dan buzu yayi eh. to abin da nake so da ke da komin kofi na eh da kon kofi na ai kwanda kwanda kwanda ce na dauki kofi na kan mijinki dawo ga kofin buzuwa daki kwana uku a eh zan kara dawowa wannan magani na kwana uku na baki eh, zan dawo gobe eh sannan kuma ki zo ki gyara kan gadon nan ki kira kafinta ya daddaure gefen nan saboda kin san dan buzu ya yaki ah, sosai a dan buzu ya yaki ya eh. karya gado eh dole in kira kafinta ya gaskiya ne gida na karya gado yawwa sannan kuma in zaki min abinci ki samun kifi kin san buzu yana son kifi eh na na gode what eh. abin da na ke son gaya miki majinki na ji ana yabansa a gari majinki ki bi shi sau da kafa kin ji da kyau yawwa allah ya baku zama lafiya ba buzu ba raƙumi ma la ilaha illallah don girma allah kakka zagi rakumi in ka zagi rakumi kamar ka zage mu ne saboda rakumi shi na da mutunci da kima a'a ba zan yi sirara ka ba don girma Allah karka min sirara don Allah karka min sirara kwanda ka kwanci wando la ilaha illallah wannan ni har halayen buzaye ban taba jin wani wanda ya faɗi halayen buzaye na banza ba dai na alkhairi gamskiya ne wannan kasan ba take nema ta samu zaman lafiya buzaye su suke rike da su suke gadin da su wallahi gamskiya ne kai kuma ka zo kana so ka shiga diga buzaye ka bata buzaye suna to yau Allah ya kama ka ah. wannan kai da ganin ka ba buzu bane wallahi da ganin ka kai ba buzu bane eh, buzuzu ne buzuzu ne wannan sai dai kai ba Kano ne buzuzu ne sai dai ba Kano ne kai to sai dai ba Kano ne kai ba zan zo kai ki shige ciki ya ke shige ciki gidan magani ne ya bani fa magani ne ya zo ya bani shige ciki na ce miki shige ciki sai ya karkama ta fari karkama ta fari tana da jumla biyu wallahi magani na bata ta ce juna biyu a ruwa ta sha eh a ruwa ta sha a ruwa ta sha juna biyu eh tana da juna biyu dan buzu eh. kai bari ma daina kiran buzu sunan buzu kan zai bata bata eh, buzu suna dan buzaye mutanen arziki ne dan yanzu ma Niger sabon shugaban kasar da suka yi da ce komai ba eh. kai kuma kana ne ma ka bata musu suna a ah, zai ka ji zan gaya maka gaskiya abin da mun kai wallahi abin da mun kai ce min ta wai ba ta haihuwa eh. sai na ce mata magana gaskiya mijinki lafiyayye ne sai dai in matsalar daga kai ne muka je ta muka hau kan gado sai na buɗa sai na ga inda ya dan taushe ina gano inda ya taushe sai na ka bude ka san na ce maka bunzuzu ne ina jin ka ban yi komai ba to wallahi zan gaya maka gaskiya da ta ce min ba ta haihuwa na ce mijinki lafiya lauki to da muka shiga daki sai na ce ta bude ne sai da bude mun shi sai na ga inda ya tamshe to da na ga ya tamshe sai na dan saka kadan me ka saka abin budewa mukulli a ba mukulli ba ne ba ka ce abin budewa ka ce in faɗi gamsiya eh faɗa gaskiya di uku da saka ka san mutan di tara tara na di ne ko na tamfa a'a to mun baka gane ba buzuzu Eh. yadi uku na zuba shi a ciki hayaƙi zaki ki ɗan koho a kai yawwa dab da zai shigo sannan kuma akwai akwai wani bakin farin leda to farin leda ruwa ne ruwan tsarkin boka ne to abin da kike ɗauki ɗan kamfan ki ɗan karkaɗa a ciki salo salo salo wannan Me satar huri saro a turakar miji. Me ke kika samo rigar na baba hello baba hello ta wai ma yanki gashi ban da kati ko ina hulana ne yana nan na aji maka a kan tv ko ki bari da kuma. Dan yi sauri za a kinin da na kira ki a waya, na kira ki a waya ba ki ɗauka, kin ɗauka kuma ki iya katse ba ki kira na ba. To ba ma wannan ba kina ji daga wajen boka nake yauwa. ledoji uku na aiko a kawo miki an kawo miki ko to ba wannan ba tunda an kawo miki abin da zaki ledoji uku na akwai baki bakin nan ki turare hayaki zaki ki dan koko akai yawwa dab da zai shigo sannan kuma akwai akwai wani bakin farin leda to farin leda ruwa ne ruwan tsarkin boka ne to abin da kike dauki dan kamfan ki dan karkada a ciki sai ki hada mai da akunin aya ko zoko ko kunun zaki ko duk wani abu ne da ake sha in ya sha to wallahi tallahi in dai kika sake shi kai wannan wallahi mun mallake dangin su uwar shi ma in kai magana zakin ta zai yi shi in yi magana zakin duk abin da ya mallaka ke zai kawo mu a gidi tallahi tallahi tallahi kina jina kuwa wai ba kya jina ne ba ita bace ah ya ya naji murya da miji baba abba ne mijinta ne abba mijinta na lallai na kashe auren 'yata. <laughs> shikenan tun daga nan za ka fara tsallan kwado a ƙarshen layin mu in dai hakan zai faranta miki rai sanya miki rai ba matsala kai kai sai wasa nake ba wallahi Allah na sha da gaske ke da nayi ni ko da jan ciki kika ce daga nan ka ƙarshen layin ku zan yi a ka sani zan iya jiran ka na ƙarshen rayuwata muddin kace kana zuwa da gaske kin ga yadda kika yi min kyau kuwa a'a ka fi ni kyau tun daga can kallon kai nake kawai dai na dan haɗa rai ne saboda ka bata min kawai zoliya ta kiya zaki ce na fi shi kyau a aula ka fi ni kyau ni fa kafin na fito na shafa fauda mai kai dai na yi kwalliya kai kuma baka yi ba fa hmm. to shikenan an yadda aka ni dai kin min kyau sosai kamar wata zinariya na gode Allah ya nuna mana ranar auren mu amin amin To shikenan na gode sosai. Yanzu yau dai gashi na zo karfe biyu zuwa uku da rabi insha Allah ko karfe uku kin ga sai in tafi. Yau ba sai ah. na zo dare ba. A'a. Ka bari dai sai dare ka tafi ni so sai raka ka karshen layi. A'a ni na isa in kai dare. Ha ba su bahana sai mutane su yi wata fassara daban. Ai to nan kofar gidan. Alaikum salam. Yawa sanu. Wannan waye? Wannan shine saurayi na Abdul da nake gaya ma. Ina wuni? Na gaja. Ke, Wai me sa ba jin magana ne? yi shi ne fa. So nawa zan gaya miki lokacin tsayawa da samari bai ba karatu zaki. Yayi wannan. Akasi akasi. Amma da ka fahimci. Haga malam. Ka wuce kai tafiya ka yarinyar nan ba karaba aure za ta yi ba yanzu karatu za ta yi. Amma. Menene laifi na adanna ce? Menene aibu na adanna ce? marayu tare da ke da kuma me ya faru kuma yanzu baya ba ne kawai zai je sami ina tsaye da abdul zai koro ne ya ce in wuce gida ki hakuri bari idan ya shigo zan mishi magana yawa ki mai magana alaikum salam eh me yake cewa Ni ban ce komai ba. Ta Allah mai daya ka tsaya ka saurare ta mana. Wani ya za wai kamar wannan karaman yarinyar ta dinga kawo mu samari kofar gida. Karatu aka turo ta ta yi ko tsawa da samari. To ai Abdul in aure na zai yi shi. Me? Ke ki kiyaye ni fa. Wallahi tuni ba sai ke kira na yi fara. hito ana karatu dole ne karatu na hana soyayya ne shi idan ba soyayya zai aure ne Don Allah mai ya ka dinga kwantar da hankalin ka tun tunda tana son shi yana son ta ka bari ka bashi dama ya zo gida mana a yi auren a wuce gurin mana iyayen mu karatu suka turo yarinyar nan ta yi a na ba soyayya ba ta bari ko secondary school ta gama mana ya za a yi wannan yar karamin yarinyar ta dinga kula samari tun yanzu To, ni ban da na cewa yanda ka gani. number you trying to call is currently switched off. Okay, ashe wayar sa ba caji. Da Allah a ku kunna waya ina son sanin halin da kake ci. <laughs> Hello Abdul. Hello Abdul tun da nake son sanin halin da kake ciki. Abdul yaushe za mu haɗu yanzu? Ina cikin ƙoshin lafiya tun da kana lafiya Abdul. Gaskiya Abdul ba zan iya haƙuri haɗuwar mu sai gobe ko jibi ba. Ina son mu haɗu yau. Kai kan ba matsala Abdul idan na fita zan kira ka. To shi Ina son ka sai an jima. Najib! Najib! Na'am! Je ka ce Fatima ta zo ta ɗauki abincin ka. Salamu alaikum. Antipati. Antipati. Na'am. Lafiya na ga yanayin ki ya canza? Ala babu komai. ba a ce ta ce in ce wai an gama abinci ki zo ki ci. Ka ce maka na ƙoshi. Akasi. Wai ta ce ta ƙoshi. Ta ƙoshi kuma? To tun da rana mai ta ci? Shike na kuma dan mutum na cikin damuwa ba zai ci abinci ba? Ni bari in sami kai. Abin ta. kai takaici na ka siya, ka siya, ka Salamu alaikum. Alaikum Malam. Sannu malam. Eh sannu malam. Da Allah a nan gidan kake? Eh. Ka san Fatima? Eh na san ta yaya ta ce Ok ya kace? Dan Allah ka je ka ce Abdul na kiranta. To ba zan kira ba. Wai kin ga abin da nake gani kuwa? Wallahi shi ko ke ga antina kina da kokarin yin tatin nan. To ya na iya. Me nake yi in na gama abinci a kitchen ne in dawo in zo in zauna. Allah an to ki sa baki yaye bani wayana wallahi ko bacci bana iyawa. Kar ki damu insha Allah dama ina da niyyar zan mishi magana. Atufati. Ba na kiran ki a waje. Yawwa alhamdulillah ya zo. Ke ke ba inda zaki. Kai tashi mu je in gani ko wancan ɗan rainin waye ne. Ya idan Allah ka. Ke mu je kai. an cikin gani ko wallahi yaya baya ƙaunata kawai baya son gani na a cikin wannan gidan ne <laughs> Ya haƙuri. Eh. <laughs> Wa yake neman ta? wuni. Na wai kai ba kai bane na jama kunne kan yarinya nan? Eh amma dan Allah ka hakuri wallahi tallahi ina son ta ne hankali na ne ya tashi saboda tun je nake kiran wayarta nake ji a kashe. Wa ni na kwace shi dan na ga yana raba mata hankali. eh ba na gaya maka karatu za ta yi ba? Wallahi ba zan hana ta karatun ta ba soyayyar mu ba za ta hana ta karatu ba dan Allah ka taimaka ka karaba mu kaga kai zo ka wuce wuce wuce kaga na ga maka kunne baka ji ba ko bar kofar gidan nan ko maka iyu barawo menene aibuna adanna ce marayita tare bai na yarinya nan ta shiga ciki ka je kira mu ita jama'a assalamu alaikum na fatima kuma fatima a cikin fim din akasi da allah duk wanda ya gama kallon wannan da allah ya danna mana likin sannan ya mana subscribing ya danna ya yi comment ya yi likin dan allah kuma ina albishin sanar da ku akwai wani kasan da muka saka mutane goma na farko da za su yi kwamin su yi laikin su yi sharing suna da kyautar naira dubu goma idan har kai kwamin ka faɗi abin da ya kunsa episode 1 ka ku yi kwamin ku yi laikin dan Allah inda hali ku yi sharing dan Allah wallahi na sha wahala a aikin na kwanan muna aiki wallahi dan Allah wallahi idan ba ku yi ba za ku sani kuka saboda wahalar da na sha a wannan aikin don Allah ku yi comment ku yi laikin masoya don soyayyar ku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don Allah ku yi comment ku yi sharing don Allah akasini akasini akasini akasiya na makance kanki ban ganin komai na dimauce akan kiban bi komai